Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe yau Iran ta kashe wasu mutane hudu da ta samu da laifin leƙen asiri ma ƙasar Isra'ila. Hukumomi a Burtaniya sun damƙe wani hamshakin attajirin ƙasar Rasha saboda zargin yana ɓadda sabon kuɗaɗen haram. sannan tsaunin semeru na kasar Indonesia ya yi tumbuɗi a yau ɗinnan lahadi inda ya cilla tanderu masu matukar zafi zuwa sama kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya masu ruwa da tsakiya harkar man fetur sun koka kan karancin mai yayin da ake dab da fara bukukuwan kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara komi ya yi tsada fulawa ita ba a ma samunta ba a samunta yanzu ma tsinto tsinto ne muke cikin shaguna shaguna to shi kuma gazuwal da muke aiki wannan kuma eh, kowa yana da labari gazuwal ya kara kudi eh, gishiri da muke aiki da shi da mai da labu duka komi da komi da muke aiki da su sun kara kudi. a jamhuriyar Nijar kuma an yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wajen farfado da ciyar da yara 'yan makaranta a firamare bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan matsayin ƙasar kamaru game da taron farfaɗo da tafkin cadi da aka yi a abuja kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraron mu kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau ɗanan Lahadi bayan da ta same su da laifin haɗa kai da hukumar leƙen asiri ta ƙasar Isra'ila Mossad a cewar kafafen yada labaran gwamnati. Jamhuriyar ta Musulunci ta daɗe tana zargin babbar abokiyar gabarta Isra'ila da leƙen asiri a ƙasarta. Kwanan nan ma hukumomi a Tehran suka zargi 'yan leƙen asirin Isra'ila da ƙasashen yamma da yunkurin haddasa yakin basasa a Iran, wadda yanzu ke fama da ɗaya daga cikin munanan nau'ukan zanga-zangar kyamar gwamnati tun bayan juyin juya halin Islama da ta yi a shekara ta 1979. Kafafen yada labaran gwamnatin Iran sun bayar da wani rahoto tun ranar Laraba cewa kotun kolin kasar ta tabbatar da hukuncin kisa da aka yanke ma mutanen hudu saboda abin da kotun ta kira laifin haɗa kai da 'yan leƙen asirin isra'ila da kuma sace mutane an kuma yanke ma wasu mutane uku hukuncin ɗauri kama daga shekaru biyar zuwa goma bayan da aka same su da laifin aikata wasu abubuwa masu barazana ga tsaron ƙasa da hannu a sace mutane da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba a cewar kamfanin dillancin labarai na mayor hukumomi a birtaniya sun damƙe wani hamshakin attajirin ƙasar rasha saboda zargin yana ɓadda sawun kudaden haram a daidai lokacin da ake ƙoƙarin daƙile aika-aikar attajirai masu faɗa aji waɗanda ke da alaƙa da shugaban rasha vladimir putin hukumar yaƙi da manyan laifuka ta ƙasar burtaniya ta ce jami'an tsaro daga wani sashi na musamman sun kai samame gidan wani attajiri a birnin london ranar alhamis suka kwashe wasu kayan lataro ne da dama da kuɗi mai bala'in yawa ba tare da bayyana sunan mutumin ba sashin yaƙi da dabarun sace-sace wanda aka kafa a wannan shekarar na samun gagarumar nasara wajen binciken attajirai masu faɗa aji kan yiwuwar aikata manyan laifuka da waɗanda ke taimaka musu da kuma masu alaƙa da gwamnatin rasha a cewar darakta janar na cibiyar graham biggar jiya asabar tsaunin semeru na ƙasar indonesiya ya yi tumbuɗi yau ɗinnan lahadi inda ya cilla tanderu masu matuƙar yawa zuwa sama wanda hakan ya sa hukumomi suka yi wuf suka ƙara matakin gargaɗin yiwuwar samun aman wuta zuwa babban mataki wannan tumbuɗi na tsauni mafi tsawo a babban tsibirin Indonesia, java a kimanin tazarar kilomita 800 kudu maso gabashin jakarta babban birnin ƙasar ya sa an gaggauta fara kwasar mutanen ƙauyukan da ke kewaye cibiyar kula da yanayi ta japan ta yi gargaɗi cewa ana iya samun ambaliyar tsunami wadda za ta iya isa har tsibirin miyako da yayama da ke lardin inakawo da ke kudancin kasar a cewar kamfanin dillancin labarai na kyodo cibiyar ta ce ambaliyar ta tsunami na iya isa da misalin karfe biyu da rabi na yamma agogon yankin to amma har lokacin ya wuce ba a samu wata barna ba An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. A Najeriya masu ruwa da tsaki sun koka kan karancin man fetur da ya kici ya cinyewa a babban birnin tarayya Abuja da wasu jihohi da dama. Duba da cewa ana dab da yin bukukuwan Kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara. wani abu da yasa aka yi kira ga mahukunta da tsawatawa kamfanonin dakon man fetur domin ana zargin su da kara wa litan man fetur kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. Dillalan man fetur masu zaman kansu Ipman sun yi zargin cewa Farashin man fetur zai iya kaiwa naira ɗari hudu lita a mafi yawancin gidajen mai kafin ƙarshen wannan shekarar sakamakon yadda ake ci gaba da fuskantar ƙarancin man. Dillalan a ta bakin mataimakin shugaban ƙungiyar Ipman ta ƙasa Abubakar Mai gandu ɗakin gari sun ce idan ƙarancin man fetur ya gaza raguwa farashin man fetur zai iya ci gaba da hauhawa saboda sun lura cewa farashin man ya kai kusan naira ɗari hudu da hamsin lita a kasuwar bayan fage a jihohi da dama. akwai abubuwa da dama waɗanda idan ba su aka tsaya aka duba da kyau ba shine kamar ainihin yadda ake raba wannan mai dama ana ba ainihin moman da dapman da nnpc retail outlet su ne ainihin nnpc ke ba mai to mu kuma za mu biya daga ainihin man da suke basuwa daga dapman mu ma mu je can mu so daga gare su to idan muka je wajen sayan mai din suna sa muna kuɗi masu ɗimbin yawa domin muna sayan mai din akan ɗari biyu da goma sha biyar 210 to ke ga idan ka so 215 ko 210 yana da wahala a gare ka ka zo ka ce zaka sai da mai din 170 abubuwan da ke faruwa kenan wannan ya zo ne a daidai lokacin da masu ababen hawa irin su injiniya yaya muhammad suka yi tir da yadda gwamnatin tarayya da kuma kamfanin man fetur na najeriya nnpc ke ci gaba da yin shiru kan irin wannan karanci da ya dabaibaye bangaren man in sun ɗauko man daga fatako lagos kalaba ko wari saboda kuɗin diesel ya kayan ninkin ba ninki kowane lita ɗaya kai naira ɗari bakwai wanda da kuma yana ƙasa da naira ɗari da casa'in da sauransu so don haka dole gwamnatin tarayya ta san me za ta yi na sauko da kuɗin gas a najeriya shine ago in ba haka ba wannan ƙasa tana dab da ta durƙushe ɗaya cikin manyan jami'an ƙungiyar kwadago ta ƙasa comrade nasir kabir ya ce akwai shawarar da suka ba mahukuntan ƙasar a game da wannan matsala ta rashin man fetur tun ba yau ba in ana da wadatattun Tun matatai na na tace man fetur a ƙasa kin ga na ɗaya wannan abubuwan ba za a samu matsala ba abu na biyu gwamnati tana cewa za ta cire hannunta a bar 'yan kasuwa su je su shigo mai sai abin da suka ga dama da wannan ba tsari ba ne me kenan gwamnati ta wa mutane gwamnati ta nuna babu ruwanta da harkan mai kuma man nan ya shafi daga kan talaka har zuwa mai kuɗi kin ga ya shafi duk wani abubuwa na rayuwa saboda haka kada gwamnati ce za ta cire hannunta a maganar man fetur duk mai kayar wannan shawarwari mai girma shugaban kasa ya kamata ya duba mutane ne wanda suke so su gurɓatar da mulkin sa su kama masa cikas. Ko da yake kamfanin man fetur na ƙasa ya fito da sanarwar cewa yana da mai lita biliyan biyu a aje a gabanin bukukuwan ƙarshen shekara amma dai abin jira a gani shine ko mahukunta a Najeriya za su ɗauki shawarar gaggauta gyaran matatun man fetur domin a tace ɗanyen mai a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda da wannan rahoton Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To baballe Amurka ta kai wani mataki ko fage na musamman da China kuma za ta buƙaci ƙarfin soji don tabbatar da cewa abubuwan da take darajantawa ba abubuwan da China ke darajantawa ba suke shata makomar duniya a ƙarni na 21. a cewar sakataren tsaron amurka leo austin jiya asabar wannan jawabi da austin ya yi a taron tsaron ƙasa na tunawa da reagan ko reagan national defense forum shine cikamakin kwashe mako guda da ma'aikatar tsaron amurka ta yi tana mai da hankali kan tasowa da china ta yi da kuma yadda hakan zai shafi matsayin amurka a duniya ranar litini ma wannan taron ya bayyana rahoto na tsaro na shekara-shekara na china inda ya gargaɗi cewa china na iya mallakar bama-baman nukiliya wajen 1,500 zuwa shekara ta 2035 ba tare da yin ƙarin haske kan yadda china za ta so yin amfani da makaman ba ranar juma'a ma a wata gabatarwa ta bazata da aka yi da dare austin ya hallara yayin da aka nuna wani ɓoyayyen jirgin jefa bama-baman nukiliya wanda na'ura ba ta iya hango shi mai suna b 21 rider wanda aka kirkiro saboda magance saurin bunƙasa da cana ke yi a fannin tsaro ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kwanan nan ya nuna cewa goyon bayan mutanen rasha ga yakin da ake yi a ukraine na dusashewa a bitar bayanan sirrinta na safiyar yau lahadi ma'aikatar ta ce wata kafar labarai mai zaman kanta a rasha ta yi ikirarin samun kundin wasu bayanan da hukumar kare ƙasa ta rasha ta tattara wanda ya nuna cewa kashi 55 cikin 100 na mutanen rasha sun fi so a yi tattaunawar sulhu da ukraine a yayin da kashi 25 ko cikin 100 ne kadai suke so a ci gaba da yakin a watan afrilu na wannan shekarar rashawa wajen kashe 80 cikin 100 ne rahoto ya nuna cewa suna goyon bayan mamaye ukraine da rasha ta yi ma'aikatar ta ce da yake da wuya rasha ta yi wata babbar nasara a fagen daga cikin watanni masu zuwa za ta so a kawo ƙarshen al'amarin da ake ciki. A da Ibrahim Kalima Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa da jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Ƙungiyar Tarayyar Turai da nufin jan ra'ayin masu hannu da shuni akan buƙatar samun su a yunkurin da aka sa gaba don farfaɗo da tsarin ciyar da yara 'yan makarantar bokon ƙasar a matsayin wani ɓangare na matakan inganta sha'anin ilimi a yankunan da har yanzu jama'a ke ɗare ɗarin sha'anin karatun boko wakilin murya amurka sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai Ciyar da yara a makarantun boko da ake kira kantin scholar wani tsari ne da aka yi amanar cewa yana taimakawa wajen bunƙasa sha'anin ilimi sakamakon yadda matakin ke ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwar tura 'ya'yansu makaranta yayin da abin ke cusa wa yara kwaɗayin zuwa aji akai-akai. La'akari da hakan ne ya sa gwamnatin kasar ta fara yunkurin faɗaɗa wannan tsari da tuni ya haifar da kyakkyawan sakamako a ƙasashe makwabta. mafarin shirya wannan haduwa don neman gudunmuwar masu hannu da shuni profesa ibrahim natatu shine ministan ilimin jamhuriyar niger nan kusa benin kasa da muka sani wanda muke makwabta da su wallahi a shekara wanda ta wuce kashi saba'in kan ɗari suna cin abinci kuma program na bana kashi ɗari kan ɗari yara wanda suke primary school kamata ya yi effectively su rika cin abinci alakwal mu ma a nijar ya kamata mu ɗauki wannan guri an ka leƙa a cikin wannan jihohin namu na arewa na manoma wanda kullum suna jakuɗa daga an da suke makiyaya kaga an suka jakuɗa an babu kantin an babu an yaran za su ci abinci dole su tafi da yaran su partenar da kuka san su su fam su plan niger civil division yau da shekaru da yawa suna lakal niger a kan wannan abin sun ce mun mu ko gobe za su raka mu amma ya kamata mu da kanmu mu huto musu da politik national ta alimentation scolaire ga abin da muke so kuma ga a lokacin da ya kamata. Hukumar abinci ta duniya WFP ko kuma PAM wacce yake tallafa wa Nijar a tsarin wucin gadin ciyar da yara abinci a makaranta ta jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwa in ji wakilin hukumar Jean Noel Janti. Le programme alimentaire mondial reste euh, très engagé aux côtés du gouvernement. Ya ce hukumar PAM na nan kan bakanta a wannan aiki na haɗin gwiwa da gwamnatin Nijar. Aiki ne da ke bukatar a samu ƙarin kuɗaɗe daga abokan hulɗa masu hannu da shuni. haka kuma abin na bukatar gwamnati ta ware wani kaso daga kasafin kudade a nan gaba domin al'ummomin da muke tallafawa da abubuwan inganta yanayin rayuwarsu kamar su ayyukan samar da abinci da kudaden shiga ta yadda wata rana su da kansu za su iya ba da gudunmuwa a ayyukan ba yara abinci a makaranta. Euh, euh, Sarakunan gargajiya sun sha alwashin ganar da talakawa akan mahimmancin wannan tsari a matsayinsu na shugabannin al'umma. in ji sarkin sakwara honorable dr musa sadu kalilu c'est notre rôle nous allons sensibiliser la population mai martaba sarki na cewa aikinmu ne wannan za mu faɗakar da al'umma don ganin kowa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka wa ɗorewar wannan tsari na ciyar da yara a makaranta afin que eh, les cantines scolaires puissent euh, continuer sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton za mu rufe taskar rahotannin nama a kamaru gudanar da harkokin tafkin chadi da raba albarkatun ruwa kyaye muhallin halittu da inganta haɗewar yankuna zaman lafiya da sauransu ne aikin da shugabannin kasashen shida na kewayen tafkin suka sa gaba aiwatar da dabarun yankin na daidaita yankuna da rikicin boko haram ya shafa na ɗaya daga cikin batutuwan da waɗannan shugabanni za su magance ƙwararru daga waɗannan ƙasashe da suka taru a abuja don yanke shawara karawar da kowace ƙasa za ta taka kan batun ceto wannan tafki da albarkatun da ya kunsa ya sa ƙasar kamar tashi haikan wajen takata ta rawar ga wakilin muhammad rabiu dan ba da ƙarin bayani ruwa shine rayuwa kuma dole ne rayuwa ta kasance mai daɗi ga kusan mutane miliyan 45 wanda rayuwansu ta dogara da tafkin chadi kasashe shida na hukumar da ke kula da tafkin chadi sun yanke shawaran tashi tsaye wajen sarrafawa da kuma inganta albarkatun ruwa a tafkin chadi shugabannin yankin suna alfaharin sakamakon da aka rubuta a ƙasa wajen kawar da ƙungiyar boko haram mr joseph biti asomo wanda ya wakilci shugaban ƙasar kamaru ya ƙara da cewa ina mai sanar da ku cewa shugaban ƙasar kamaru ya ƙudurin zantar da wato duk hukuncin da aka ɗauka a sakamakon wannan taron Sabunta sakataren zantarwa zai bai ma Nuhu Bello daman ci gaba da ayyukan raya ƙasa. za mu iya ƙoƙarinmu domin ganin cewa mun farfado da wannan tafki alkinta waɗannan rafuffukan domin ganin cewa ruwa ya samu a wadace cikin tafkin jari. shirin aikin shekara na hukumar da aka kiyasa sama da biliyan goma sha shida zai bai ma hukumar damar farfado da kogin ƙarƙashin jagorancin shugabar kasar chadi cutar covid-19 ta annacin boko haram da kuma rikicin yakin ukraine ba su motsa kishin shugabannin ba muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu ɗanba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim da gabatar da shirin. madalla. To daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a 'yan makonnin da suka gabata shine labarin wani ɗaliban jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawan Najeriya wato Aminu Muhammad wanda aka zarge shi da wallafa rubutun ɓatanci ga uwar gidan shugaban ƙasa Najeriya Aisha Buhari a kafar sada zumunta ta Twitter a yanar gizo. Wannan lamari dai ya matakar ɗaukar hankali sosai ganin yadda matashin ya ɗanɗana kudarsa a hannun jami'an tsaro kuma idan ana biye da shirin matasa a duniyar gizo ya taɓo kusan san irin wannan labarin daga jihar Kano inda mahukunta suka hukunta wasu matasa da suka wallafa bidiyon barkwanci da ya caccaki gwamnan jihar. Wasu na ganin mafi yawan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamanin nan kan wuce gona da iri duk don nishadantar da kawunan su ko mabiyansu. Wasu ko na ganin ba laifi ba ne a bayyana ra'ayi ta salo iri daban-daban domin doka ta ba da daman faɗin albarkacin baki. To kan haka fitaccen mai gabatar da labaran barkwanci ta kafofin yanar gizo a Najeriya Abdul Salam S. Ramalan wanda aka fi sani da Hausa ga yi mana shimfiɗa. To Shamsiya wato mu a arewacin Najeriya muna da addini muna da al'ada wanda yake girmama mutane yake girmama ya koya mana girmama na gaba ko da za ka gaya ma na gaba wani abu wanda ya yi ba daidai ba ba za ka fito ka kalubalance shi kai tsaye ba ballantana kuma a shugabanci akwai hanyoyi da dama da mutane suke isar da sako babban abin da mutum ya kamata ya lura a harkar sada zumunta musamman musamman idan ya fara tara mutanen da suke bibiyansa shine ilimi ilimin nan ya hada da ilimin zamani da ilimin addini da kuma tarbiyyan da mutane ke samu a ciki so karancin tarbiyya da karancin ilimi ne yawanci yake kawo abubuwan da yake faruwa ake zargin mutane ko 'yan arewacin najeriya ana wasu abubuwan da ba daidai ba a shafukan sada zumunta har wasu suke ganin ah, ai ma a kashe wannan shafin ko kuma a soke ko a toshe wannan shafin kullum abin da muke cewa shine duk waɗannan shafukan waɗanda suka fito sun fito ne su zauna ba sun fito ne su mutu ba kuma babu wani ɗan najeriya babu wani mutum babu wani da ya isa ya ce in ba gwamnati ba misali da zai ce wai a daina amfani da wata manhaja a'a su waɗanda suka yi manhajan sai ka duba su su me suke yi a sauran wasu ƙasashen in ka duba sai ka ga ana wasu abubuwa ne na ci gaba wanda zaka kalla ka amfana to me yasa mu anan wasu suke yin abubuwan da ba a amfana da shi so me yasa mu wanda suke da ilimi da wanda suke da basira da wanda ba za a a jawo su a jiki a koyar da su su shiga cikin wannan harkan domin su nishadantar su ilmantar su kuma faɗakar a cikin abubuwan da suke yi na yau da kullum musamman a shafukan sada zumunta. To a baya ma dai an sha yunkurin kafa doka da za ta sa ido kan kafofin sada zumunta a Najeriya, amma har yanzu ba a kai ga hakan ba. Batun da fitacce a harkokin da suka shafi kafofin yanar gizo Musa Abdullahi Sufi ya yi wa wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari kari da cewa. Wato matsalar shi ne duk sanda aka zo da wasu abu za ga cewa akwai waɗanda kuma su yakar abin za su. A komai amfanin za ga cewa za su fito su rika yakar abin har kai zama cewa ma ya fita daga zuciyar a sauran al'umma. To abu ne da gaskiya tsare-tsaren da suke cikinsa a tsare-tsare ne masu masu matukar mahimmanci domin gaskiyar magana waɗanda suka yi waɗannan kafafen yada labarai sabon damanin da suna ganin cewa ayi kai mai a gana ma amma sadda suka fara haihuwa suka fara yaya da kansu suka fara ganin cewa akwai buƙatar a ce wasu abubuwa ana karewa ana kawo dokoki da za su kula da irin waɗannan su mu ma haka din anan dole ya kasance cewa 'yan majalisun mu da da suke wakiltar mu tun daga na jihar har na wannan su yi hoɓasa wurin ganin an fito da abubuwa an ilmantar da an bujiro da su an yi dokoki to amma ya kasance kuma dokokin da abubuwan da za a yi shi tare da jama'a a ji ra'ayoyin jama'a jama'a su ba da irin nasu tunanin domin a samu nasara akan wannan abu to wasu kuma suna ganin cewa ai abin da ya kamata ma tunda uh, misali facebook sukan iya dakile mutum in kai abin da suke kira hate speech mm. ko wani abu da sauransu mm. ba ma hukuma ce kamata ita abin da ya kamata hukuma ta yi shine ta dinga matsa wasu kamfanonin facebook da su whatsapp din nan da sauransu mm. su daina sakin abubuwa irin waɗannan har ma suna abin tunda su za su iya kwantolin eh, suna iya controlling wasu abubuwan amma ba komai saboda wani magana ai gobe za a yi a shagubance za ta yi wani abun hoto ne zaka saka hoto ne na wani zaka saka shi na rashin mutunci ko ya wanga baki ko wani abu ah, kaga wannan ba ma sai ka ce wani magana ba duk suna daga ciki so wani abun su can ba za su iya gane ba saboda ba rubutu bane ba akwai lokacin da wani rubutu akan abin da shafi fulani kan cewa a daina nuna fulani su waɗannan ah, ma'ana kamar batattun mutane ne ko abin nan ba su da imani da waye so wannan rubutun da ne da na saka shi ah, sai da aka tsayar min da account na saboda a wannan lokacin sun ga cewa an yi amfani da kalmar wata kalma da ake amfani da ita ta bayanin wannan sai suka tunani kamar head speech ne sai su dauke ni lokaci tukuna ana ta rubuce rubuce da wannan to suna da irin wannan tsarin amma suna da iya abin da za su iya ba wai komai ne za su iya ba gaskiyar magana mafi ala dai shine mu akan kan tukuna a wayar da al'umma al'umma su gane cewa kai wannan abin ma ba daidai bane hakan zai rage samun waɗannan abin suna shiga ko ta fannoni da dama kamar yadda na ce wani shagube zai yi wani zance ne za aka yi wani ne ya faɗa kaga murya ce ba za a ji me aka ce ba idan ba reporting aka yi ba wanda shi kuma ga akwai reporting da ake idan akwai wani abu da shi ma idan dubunnan mutane suka je karkashin abin aka yi reporting cewa wannan abin ga sa an ci mutunci ko an yi waye to shi ma suna iya wannan to amma kafin ka hada wannan musamman mu a nan arewa yana da matukar aiki kaga ma sauran bangare na kudancin Najeriya yanzu in suka gana ma duk iya duk wannan ka in suka gana ma in suka hada kai akan ka yanzu nan za su yi reporting su ce maka ai wannan accountin naka wannan abin nan fake account ne kowa ne to su kuma da sun ga wannan yawan jama'ar suna nuna cewa wannan abin naka ba wannan bane yanzu na sai ga sun na mutum an sai da shi madalla to masu iya magana da ta cewa idan ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta to kai saurin shafa wa taka ruwa ko a iya labarin waɗannan matasa daga jihar Kano da ɗalibin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa waɗanda suka haɗu da hukuncin mahukunta an ɗau darasi kuma an iya cewa a yi hattara wajen wallafa abin da ka iya tunzura tare da ingaza mutane ko cin zarafin wani a shafukan sada zumunta duk da cewa guri ne na bayyana ra'ayi da nishadantar da kai. To da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci, alabashi a mako na gaba za mu yi waiwaye cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata a cikin shirin. Albarkacin watan ƙarshe da muke ciki na shekarar 2022. Yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisalam. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, bara ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu da murja'u ya ce ‘yan uwana matasan Najeriya da fatan za mu zama masu kiyayewa a yin amfani da shafukan sada zumunta domin dai an ce baki shike yanka wuya kuma ita magana zarar bunu ce idan ta fito ba ta komawa. Sako na gaba ya fito ne daga Malami kura garin Sarkin Noma jihar Yobe, Gulani, da Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusi Maɗatai da Magaram. Suka ce to gwamnonin Najeriya hakika wannan zargi da shugaba Buhari ke yi tabbas kun san gaskiya ne domin koda kun musanta mu talakawa wurin kunya ne saboda haka ku gyara. Sako da Hussaini Ali mai gishiri Rijau ya ce salam sashen Hausa hakika ce ce ce da ke faruwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi ba komai ba ne face amanar talakawa da suka ci inda kowanne bangare ke kokarin kare kanshi duk da mu dai mun san inda giza ke sakar amma mun bar wa Allah domin wata shari'a sai a lahira da fatan waɗannan shugabanni za su ji tsoron Allah wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu. Yi sako daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. hakika jan kunnen gwamnonin jihohi kan amfani da 'yan bangar siyasa da gwamnatin tarayya ta yi yayi daidai muna fatan dai kada mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi domin a lokuta da dama irin haka yana faruwa da ƙarshe muke addu'ar allah ya ba wa ƙasarmu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa Sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce salam sashen Hausa na murya Amurka hakika yunkurin gwamnatin shugaba buhari na kaddamar da ayyukan matatun man fetur a jihohin bauchi da gombe wannan ko shakka babu zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaman kashe wando da miliyoyin 'yan uwanmu matasa dan kawar da miyagun ayyuka tsakanin matasa kawai mu dai fatan mu allah ya kawo mana wata sabuwar gwamnatin najeriya mai kishin arewa wanda za su karasa mana da wannan katafaren aiki da ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya da ma duniya baki ɗaya to dalla kafin mu karkare ga ibrahim ya sake dawo da labarai amma a takaice to a takaicen Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau dinnan Lahadi bayan da ta same su da laifin hada kai da hukumar leƙen asirin Isra'ila Mossad a cewar kafafen yada labarai. Shugaban Colombia Gustavo Pedro jiya Asabar ya ce 'yan tawayen ELN sun amince su bar mutanen da aka raba da muhallansu su koma yankunansu na yammacin kasar wanda shine ci gaba da aka samu na farko a tattaunawar kwanaki goma sha biyu. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yau gaba ɗaya. Sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da tiya na gabatar da shirin da kuma Baba Yakub Makeri da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Alfonsos Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.